الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi alhaji muhammadu zakari mazaf a wannan unguwa ta kofar ruwa da ke cikin birnin kano a wanda rana ta alhamis sha biyu ga watan shida shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan daya shekara ta 2023 idan ba manta ba a darasin mu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut mun kawo ƙarshen aya mai namba ta goma sha ɗaya a yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثناء أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ubangiji madaukakin sarki yace wa ƙawalar ladina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wato waɗanda suka kafirce sai suke ce da waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku bi hanyarmu mu ku bi hanyar mu wal nahmil khatayakum mu kuma za mu ɗauke muku wato ainihin laifuffukan ku da zunuban ku in an zo lahira duk ba matsala za mu ɗauke muku sai ya zama da za a kyale kuma kuma ya zama mun kama kun shiga babban rigan mu ba wai dan suna nufin cewa su za a yi musu azabar a madadin su ba a suna nufin cewa za su hana wani abu ya same su ubangiji yace ƙarya suke yi wa ma hum na min khatayahum min shay ubangiji ya ta su yace ba abin da za su iya ɗauka na game da laifuffukan su waɗanda suka aikata innahum lakazibun haƙiƙa lallai su maƙaryata ne wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim in an zo ranar alkiyama za su dauki zunubansu tare da kuma wasu zunuban a tare da zunuban nasu mana ga nasu zunuban sanan ga kuma zunuban waɗanda suka batar wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma hakika lalle ranar alkiyama za a tambaye su game da abin da suka kasance suna yi na ƙarya ababen da suke tsagawa suna gaya wa mutane ba don komai ba sai don su halakar da su to lallai za a yi musu hisabi cikin wannan za a tambaye su daki bayan daki a nan allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari ne game da kafirin ƙuraishawa kenan su sun riga sun kafirce sun ƙin imani kuma suna kallo ga wasu mutanen sun yi imani saboda haka shi har kullum wanda yake bai yi imani ba abin da yake so ya sa a gaba shine ne yaya zai iya rudu wanda ya imani dan ya ga ya fita daga imanin nan da ya yi saboda haka shine shi ma abin da ya kamace ka in kai imani kenan kai ma kai kokarin kiran mutane zuwa ga su imani kenan kai kokarin yin wa'azi kai kokarin fadakar da jama'a ta yadda zai zama da cewa su ma sun dosana daga hasken shiriyar nan da ubangiji madaukakin sarki ya haskaka maka saboda haka to su ma waɗanda suka kafirce sai suke ce da waɗanda suka yi imani ku komo zuwa gare mu cikin addinin mu tun da da ana addini na shirka addini na iyaye da kakanni yanzu kuma sun fita sai suke ce da su su dawo idan kuka dawo menene ne abin da ake tsoro ai ababen da za su faru ne a ranar alkiyama ko abubuwan da za su faru shine a ce ai in kayi kaza ka aikata laifi kana da zunubi shine sai suke ce da su wal nahmil khatayakum za mu dauke muku kurakuranku da kuka aikata shi ne malamai suke cewa wannan kamar yadda larabawa suke ambatawa su ce if'al haza wa khati'atuka fi raqabati ce ka aikata wannan abin laifinka zai zama yana wuya na ma'ana sai ya zama na cewa ba za a yi maka uku ba ta komai ba zai zama na cewa shi wanda ya sa ka aikata zai hana azabtar da kai kamar yanzu ne mutum yana jami'in tsaro za mu ga cewa idan ka san shi za ka aikata laifuffuka da yawa shi kenan sai a yi maka afuwa ka wuce in ka zo ka aikata wani laifin ma in ka kira wasu sai sai a kyale shi kawai idan ka ba da waya yayi musu magana shi kenan sai a kyale ka shiga cikin alfarmarsa to su ma sai suke nuna musu irin wannan to shine Allah subhanahu wata'ala ya karyata su yace ba haka al'amarin yace ba idan an zo ranar alkiyama <clears throat> su kansu ta kansu za su yi su kansu suna cikin musiba shine Allah yace wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay ba abin da za su iya dauke musu na game da abinda suka aikata na kusakurai zulubin su zai zama yana nan akan su kamar yadda suke su ma waɗanda suka jawo musu sababi na halaka ɗinnan nan su ma suna cikin nasu garari ɗin ubangiji madaukakin sarki zai musu ba kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari a wurare daban-daban wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba ba abin ba wanda zai iya dauka wani abu na zunubi in an zo kowa ta kansa yake kowa yana cikin rudani tashin hankalin da ake ciki ya wuce ma mutum ya tuno da cewa a duniya ni na sa akai kaza na akai kaza ya riga ya gigice a lokacin abubuwan da yake karyatawa ya riga ya tuna su a lokacin abin da yake ganin ba haka bane to ya riga ya tabbatar da cewa lalle gaskiya din ne masoyi da masoya ma gaba ɗaya kowa manta kowa yake yi wala yasalu hamimun hamima ubangiji madaukakin sarki ce masoyi aboki ba zai tambayi wani abokin sa waka ce ina wani ba kai ma ta kanka kake yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ubangiji madaukakin sarki ce a wannan rana ne mutum zai guje wa dan uwansa ana wannan magana ne a lokacin da larabawa suke da zumunci suke da yan uwantaka kamar da muka sani idan ka taba guda ɗaya a cikin su gabaki ɗaya dangi za a shigan masa to a wannan lokacin ake cewa mutum zai guje wa dan uwansa saboda firgici da ake ciki na ranar alkiyama kai ba za ka iya amfana masa komai ba shi ma ba zai iya amfana maka komai ba kowa ta kansa yake kowa abin da yake ciki shi ya dame shi da mahaifi da mahaifiya ku duba yadda iyaye suke son ƴaƴayensu yadda mutum zai gwammace shi ya shiga tashin hankali shi ya shiga damuwa domin ƴaƴansa su ji daɗi amma sai ya zamana cewa babu iyayen nan babu 'ya'yan nan kowa ta kansa yake shine yadda ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari na yadda mahaifiya za ta haife abin da ke cikin ta sannan kuma ita ma ta kama gabanta saboda me saboda rudani da ake ciki da tashin hankalin da ake ciki mai ciki za ta haife shi gashi yana yana yana dan jariri mai shayarwa za ta jefar da abin da take shayarwa kowa yana cikin rudani da tashin hankali to tunda Allah ya ba wannan labarin sai ya sa sai mu gane duk wani mutumi wanda zai ce zai raba ka da Allah subhanahu wata'ala wanda zai ce ma karka aikata aikin da'a ga Allah ta'ala ya ce zai maka wani abara na alkiyama wannan mutumin ba zai iya ba ba abin da zai iya yi shi ma idan an zo neman wanda zai masa yake idan da zai samu inda zai samu wanda zai taimake shi to da neman wannan taimakon zai yi saboda haka shi ma ba zai iya taimakon kansa ba ballantana ya taimaki wani to shine anan wajen sai ubangiji ya ci gaba ya ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim nan sai zama ana mana labari ne game da mutanen da suke sune masu kira zuwa ga bata din wato a cikin kafiran masu manya-manya ne kenan suna kira zuwa ga kafirci suna kira zuwa ga bata suna kira zuwa ga a wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to za su dauki zunubansu cikakku a ranar alkiyama saboda me saboda laifin da suka aikata na bi kuma wa asqalan ma'a asqalihim da kuma wasu zunuban tare da zunuban nasu da suka ɗauka saboda sun zama sababi na halakar wasu mutane sun ɓatar da wasu al'umma ka san cewa abin da kake yi ba gaskiya bane bata ne kai ka bata kuma ka kirawo wani zuwa ga bata din nan to a ranar alkiyama ubangiji madaukakin sarki zai sanya maka ka dauki zunubin ka kuma ka dauki nasa yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ubangiji madaukakin sarki yace za su dauki zunuban cikakku a ranar alkiyama sannan kuma za su ɗauka daga cikin zunuban waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba saboda haka ubangiji maɗaukacin sarki ba zai kyale su ba kenan abinda suka aikata na halakar da jama'a ubangiji maɗaukacin sarki sai ya musu hukuba akan wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari da cewa dukkan wanda ya kira mutane izuwa ga wata shari'a izuwa ga wani aikin kwarai to hakika yana da lada yana da lada na shi karan kansa sannan yana da lada na waɗanda suka bi shi zuwa ga wannan abu da ya kiransu zuwa gare shi na imani da Allah subhanahu wata'ala har zuwa ranar alkiyama ba tare da an tawaye na su waɗannan mutanen da suka bi shi ba shi ma kuma ba tare da an tawaye nasa ba za a ba shi cikakken lada sannan kuma za a ba shi ladan sun bi shi ladan sun yi imani suna kan abin da ya kira su zuwa gare shi suna aikata aiki to haka nan shi ma kuma wanda ya aka sun haka wanda ya kirayi mutane zuwa ga bata mutane suna kan turba kwarai ka zo ka janye su ka karkatar da su ka kai su zuwa ga saban Allah subhanahu wataala to irin wannan ubangiji madaukakin sarki ce to shi ma wannan mutumin zai samu zunubin sa kwacin zunubin waɗanda ya batar din baki ɗaya ba tare da an rage masa komai ba sai zama mutum goma ka batar mutum goma nan za su je su ta shirka su ta shirka a ta ba su zunubi kai ma ana baka haka za a yi ta yi su ma sai suka batar da wasu to shikenan ka ƙara samun dogon zango haka za a yi ta yi har zuwa ranar alkiyama shi ne kamar da Allah ta'ala ya ce to nan wajen wala na asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim mana za su dauki zanubansu da kuma zunuban waɗanda suka batar kenan waɗanda suka batar tare da cewa kai ma da ka je ka bata ka kama turban kwarai din ka je kake shirka din ba za a kyale ka ba a'a zai zama na cewa duk abin da ka aikata za a bashi nasa ka ne doriya akan naka ɗin saboda haka shine wannan abin da zai tabbatar mana idan muka tuna kissar da ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari ta ƴaƴan annabi adamu alaihi salam ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin su yadda guda daya ya kashe daya ya zama shine na farkon wanda ya sunnanta kisa a ban kasa saboda haka to sai manzon Allah ya ce ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal shiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl mazala ya ce babu wani rai da za a kashe shi bisa ga zalunci mana a kashe shi ba tare da cewa shari'ar musulunci ita ce take a kashe ka ba yanzu wanda ya aikata laifin kisa ubangiji ya ce a kashe shi ba wannan ba a'a wanda za a kashe shi bai ji ba bai gani ba bai aikata laifin komai ba to shine sai manzan Allah ya ce to ba za a taba kashe wani rai ba ba bisa haƙƙi ba face sai ya zama na dan annabi Adamu alaihi salam wannan na farkon face sai ya zama yana da kamasho na abin da aka kashe na wannan rai din yana da kamasho a cikin zunubin da za a ba wanda ya kashe wannan rai saboda mai li'annahu awwalu man sanna al-qatl saboda shine farkon wanda ya sunnanta kisa kisa a bankasa saboda haka wannan abin da yake nuna mana shine duk abin da mutum ya aikata idan ka koya wa wani to duk yadda zai je dinga aikatawa za a ba shi nasa kuma kai ma za a baka naka ai kun ga anan wajen ba a ce wanda suke kisan za su zo a bayansa ba za a ba su zunubi ba a duk wanda ya kashe rai ubangiji maɗaukacin sarki zai bashi zunubi za a yi masa hukuma saboda ya kashe rai amma shi kuma wancan wanda ya zama shine jagora a bangaren kisan shi ma kuma za a ba shi nashi sakamakon saboda shi ne ya zama sababi na haka wannan sai ya nuna mana hadarin da yake cikin mutum ya ringa fito da abubuwa na laifi kana koyawa al'umma ba dole ne sai ya zama laifin ba a taɓa aikata shi a ban ƙasa ba a'a zai iya yiwuwa an taɓa aikata shi wasu sun san shi amma kai kuma in ka zo ka sanar da wanda bai san shi ba ka zo ka sanar da wanda bai san wannan laifin ba to ka zama kai ma kamar kai ne ka assasa masa wannan duk sanda zai aikata sai ubangiji madaukakin sarki ya baka naka kamar shudin saboda kai ne ka koya masa aikata wannan laifi din kuma wannan yake cikin muhimmancin wato yake nuna mana muhimmancin mutane su koyar da mutane ayyukan da'a kenan ayyukan alkhairi sai ya zama na cewa ko da a ce aikin an san shi dama duk ayyuka na musulunci an san su in dai musulunci ne yace ai kaza zai zama an san shi amma in ka zo mutum bai san shi ba mutum bai iya ba ka zo ka koya masa to sai ubangiji madaukakin sarki ya baka lada shi sa sai aka ce akwai wani mutumi shi wannan mutumin shi yana yana da makaranta ana karantar da mutane amma abu ɗaya yake yi shi shi idan aka kawo ɗalibai waɗanda za a koya musu suratul fatiha to shi nan zai koya musu in aka gama in ya gama sai a shiga sai a ba su wani malamin ya ci gaba da karantar da su wani zai raina abin da yake yi amma ai za ka ga yadda mutum zai karanta fatiha kusan su goma sha bakwai a kowace rana duk fasan da zai karanta wannan malamin nasa sai ya samu nasa lada kuma zai zama na cewa bai iya din ba kai ne ka karantar da shi kaga za ka yi ta samun lada ka samu akan wannan ka samu yau ka samu goma shi ma in ya je koya wani haka za a yi ta tafiya saboda haka wannan sai yake cikin wato yake nuna mana abin da yake cikin koyawa mutane ayyukan da'a yake nuna mana girman wannan to sai ubangiji yace wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun su waɗannan wanda suka kafirce suke kokari su ga wasun su sun kafirce su sun bata suke so su batar da wasu har suke rudar su da cewa za mu yi muku garanto ku aikata duk abin da kuka ga dama waɗannan ubangiji yace ranar alkiyama za a tambaye su cikin abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana ubangiji maɗaukacin sarki zai tambaye su game da wannan abu da suka yi na ƙarya dama su ma sun san cewa ƙarya suke yi a karan kansu sun san cewa ƙarya suke yi amma ne idan aka tutse su sun san ƙarya suke Allah ya san ƙarya suke amma za a tutse ka ne a tabbatar maka da ƙarya kake yi a yanke maka hanzari daga nan kuma sai a yi maka hukuba kamar yadda yake kowane mutumi ubangiji maɗaukacin sarki zai masa hisabi cikin abubuwan da ya aikata face waɗannan wanda ubangiji ya ambata na cewa su ne waɗanda za a shigar da su aljanna wanda manzan Allah ya ba mu labari ba tare da hisabi ba to idan Allah bai sa kana daga cikin waɗannan ba to za a yi maka hisabi cikin abubuwan da kake aikata wannan sai ya sa mutum ya ji tsoron Allah wannan sai ya sa ka nutsu duk abin da ka aikata ka ringa dubawa yanzu wannan abin da nake aikatawa mai zai jawo mun zai jawo mun ne nasara gaban ubangiji ko zai jawo mun na shiga garari mutum idan yana tuna irin wannan yana halartowa wannan sai ya sa mutum ya rage zunubansa amma in kamanta kai za a hisabun ma kamanta da shi ba wai dan kana inkarin za a hisabun ba a kamanta da shi kana ta harkokinka to wannan sai ya sa mutum sai ta aikata laifukan ma masu yawa wanda za su halakar da shi ba tare da ya iya tsinkaya ba saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba kowanne ubangiji madaukakin sarki zai musu zai tambaye cikin abubuwan da yake aikatawa wanda yake ya aikata ayyukan da'a ga Allah subhanahu wata'ala shine zai tsira wanda ya kangara kuma ubangiji madaukakin sarki zai masa hukuba daidai da abin da ya aikata na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وبنجدي مدعوكة تنسر كيتي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه kuma haƙiƙa lalle mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa falabisa fihim alfasanatin illa hamsina ama sai ya zauna cikinsu shekara dubu ba hamsin fa'akwazahum tufan sai ruwan tufan ya zo ya ɗauke su wa zalimuna a lokacin da suka kasance suna zalunci fa an jainahu wa ashabas safina sai muka tseratar da shi annabi nuhu da kuma mutanen da suke cikin jirgin ruwa waja'alnaha ayatan lil muka sanya ta ta zama aya ce ga talikai a nan wajen ubangiji maɗaukacin sarki yana rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ana rarrashinsa ana gaya masa cewa kada ya damu da abin da mutane za su dinga aikatawa na kafirci waɗannan mutanen da suke kafircewa suna ƙoƙari kuma su janye waɗanda suka yi imani su mai da su zuwa ga kafirci to manzan Allah kada ya damu da su kar ya damu da su domin an samu magabatansu a cikin al'ummatan annabawan Allah su subhanahu wata'ala dukkanin annabawan da suka gabata kowanne an samu wanda suka yi imani da shi kamar yadda aka samu waɗanda suka kangare masa an samu waɗanda suka shiga suka taimake shi suka tsaya tsayin daka wajen isar da sakon ubangiji an samu waɗanda suka ja daga suka zalunci kansu suka zalunci sauran al'umma suka yi inkarin abinda annabawan Allah ɗin suka zo da shi waɗannan mutane ba su ne farko ba shine sai ubangiji ya fara ba shi labari na annabi nuhu alaihi salam cewa ubangiji ya tura shi zuwa ga mutanensa ya yi dogon zango a cikin waɗannan mutane ba komai yake bufafe kiransu zuwa ga addinin Allah babu dare babu rana ya kira su a bayyane ya kira su a ɓoye ya kira su a dukkanin inda ubangiji maɗaukakin sarki ya ba shi dama amma waɗannan mutanen wannan bai ƙara musu komai ba face kangara saboda haka sai Allah ta'ala ya ba mu labari na tsawon lokacin da annabi Nuh alaihi salam ya ɗauka yana kiran waɗannan mutane shine Allah subhanahu wata'ala ya ce shekara dubu ba hamsin ya ɗauka yana kiran waɗannan mutane yana gaya musu saƙon Allah subhanahu wata'ala yana nuna musu cewa idan suka yi imani za su samu kuɓuta daga azabar Allah in suka kangara za su shiga cikin azabar da ubangiji maɗaukacin sarki ya yi tanadi amma sai ya zama duk da haka an samu mutane da yawa da suka kangare wanda yake malamai sun yi maganganu game da shekara dubu ba hamsin din nan daga cikin maganganun akwai maganar abdullahi dan abbas wanda yake cewa annabi nuhu an turo shi lokacin yana shekara arba'in saboda haka yi shekara dubu ba hamsin yana kiran mutanen nasa daga nan kuma ruwan tsufa ne ya zo bayansa kuma sai ya ƙara shekara sittin mana sai mu fahimci cewa wannan shekara ɗari 950 ɗin nan ya yi ta ne kaɗai yana kiransu ba wai shine shekarunsa na duniya gaba ɗaya ba a bisa wannan bayani na abdullahi dan abbas wato wannan mutanen na annabi nuh sun kai kangara kenan ta yadda za a yi waɗannan shekaru ana kiran ku amma ya zama waɗanda suka shiga cikin jirgin ruwan nan su kaɗai ne kuɓutattu su kaɗai ne masu imani wannan sai ya sa sai mutum ya sawwara wani irin kunnen ƙashi ne da irin waɗannan mutanen wani irin kangara ne gare su sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa da ake ba shi labari wannan sai ya kwantar mai da hankali sai ya ga cewa shi a yanzu da yake kira din an samu wasu shi ma sun yi imani din an samu wasu suna yin imani wasu kuma suna ja akwai alamun nasara tun shekarun ba su yawa ba tun ba a je shekara ɗari yana kiran mutanen ba tun ba a je shekara ɗaruruwa ba a tun ana shekaru wanda ba su fi cikin yatsu ba aka samu waɗanda suka yi imani kuma ba iya imanin kawai suka yi ba a'a an sun yi imanin ana azabtar da su akan su bar imanin kuma ba su bari ba wannan ya nuna imanin ya ratsa su kenan imanin ya shiga zuciyarsu kwarai da gaske wasu malaman kuma suka ce a'a shi annabi nuhu alaihi salam baki ɗayan shekarunsa na duniya su ne hamsin ɗin kenan sai suka ce ya yi shekara uku kafin ya fara kiran mutane zuwa ga addinin Allah ya kiraye su kuma na tsawon shekara ɗari uku. sannan kuma ya yi shekara a ɗari uku da hamsin bayan tsufa na yazo sau haka aka kunga ya kama ɗari tara da hamsin kenan uku uku sai uku da hamsin to kowanne ne daga ciki wannan suna tabbatar da gaba ɗaya annabi nuh ya daɗe yana kiran mutanen nan amma me suka dinga yi sai suka kangara suke azabtar da shi suna ƙin karɓar abin da ya zo musu da shi malamai suka ce daga cikin abin da ya sa aka kira shi da suna nuh akwai cewa in aka yi masa azaba aka dake shi aka yi mai duk abin da aka yi masa idan ya suma zai ringa nishi ne har sai sanyin asuba ya zo ya kada shi sannan zai farfado wannan shine abin da mutanen suka dinga yi lokacin da ubangiji ya ubance shi da ya kera jirgin ruwa sai suka dinga zuwa suna yi masa izgili sai ake cewa to yanzu zan yaki ci kenan an koma kafintanci irin da yadda mutane suke yin izgili a wannan lokaci shine yake ce da su in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun in dai za ku ringa mana wannan izgilin to mun fa lallai lokaci zai zo da za mu yi muku wannan izgili din da kuke kamar yadda kuke mana saboda haka to sai zama wannan mutane na annabi nuh sun gare sun yin imani har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da azaba a gare su ubangiji madaukakin sarki ya turo da wannan ruwa na tufan shine ce fa akhadhahum at-tufan sai wannan ruwa ya zo wanda yake ruwan ya zama ubangiji ya halakar da su baki daya in banda waɗanda ubangiji ya albarkace su da shiga cikin wannan jirgin ruwa da ya kasance yana ƙerawa su kuma suke masa izgili a kan sun ga yana ƙera jirgin ruwa sai suke ganin tamkar wa'azin ni ba bai karɓu ba shine koma sana'a shine koma kafintanci saboda haka to sai ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan ruwa da ya zo waɗanda suka shiga wannan jirgin ruwa su ne waɗanda suka tsira shi ne sai kasance daga cikin waɗanda suka halaka akwai ɗan annabi nuh alaihi salam kamar yadda Allah ya ce wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa takun ma'al kafirin me yace sai ya ce qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim da yace da shi ka zo ka shiga cikin wannan jirgin ruwan tare da mu shi kun ga shi shine wanda ya san Allah shi annabi nuh shi kuma dan bai san Allah ba bai san azaba ba bai san menene yazo ba shi yana ganin ruwa yana ta yin kumfa yana tashi sama sai tunanin wani dutse ne shine yace sa'awi ila jabalin ga dutse can zan je in hau kansa ya simuni min alma zai kada ni daga wanda ruwa haka lamarin yace in ka da wanda bai san Allah ba shi wanda ya san Allah ya san karfin ikon Allah ya san girman Allah ya san yadda azaba za ta zo wanda kuma bai san Allah ba sai ya dauki dan karamin abu ya ringa tunanin shine zai cece shi kamar yadda ubangiji zai buga mana misali a gaba masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takhadhat baita ai kun ga su suna idan muka dubi gizo gizo shi a wajen sa wannan yanar da zai shiga gida ya shiga kamar yadda kai zaka shiga gida na bulo wani ya shiga gida na kasa wani ya shiga na kaza kowa zai shiga yana ganin zai ba shi kariya amma ubangiji ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ai daga daga wato mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo to yanzu mutumin da ya riki gunki yana bauta masa ai kun gani yake gunkin zai yi masa wani abu bai san cewa gunkin nan ba shi da wani amfani ba bai san cewa gunkin nan gwara babu da shi ba kamar yadda za mu ga isar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya nufin ya kira mahaifinsa ai kun ga sai ya ce lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka min allahi shay'a shi ya san abin da ya kamata a duba idan za a bauta idan za a yi bauta yace me yasa kuke bautawa ce da mahaifinsa ya mahaifina me yasa kuke bautawa wanda baya ji baya ji kuma sannan baya gani kuma ba zai amfana maka komai daga ubangiji ba mana kenan wannan tun da dai ba zai iya komai ba ba shi da amfani a bauta masa wanda za a bauta wa shine ya zama ya amfanar da kansa sannan kai ma ya iya amfanar da kai su kuma su suka sassaka su su suka samar da su daga babu idan da za su ga dama za su rushe su sannan su suke ba su kariya lokacin da suka zo suka ga an kakkarya su suka fara tunanin wane ne ya karya su ashe ba za su iya komai ba ko ashe ba za su iya komai ba to haka shi ma wannan ɗa na annabi nuh shi ma sai nufaci dutse yana tunanin zai masa wani abu kuma bayan ba zai iya komai ba shi kuma mahaifin nasa yana kiransa izuwa ga inda zai samu tsira domin shi ya san cewa wanda ya shiga wannan jirgin ruwa shi ne kadai wanda ubangiji madaukakin sarki ya tseratar da shi amma ina wanda Allah ya kaddarawa zai samu shiriya shi ne kadai zai samu wanda bata ya tabbata a kansa to haka zai dawoma cikin bata innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wanda kalmar ubangijinka ta tabbata akan su to ba za su taɓa yin imani ba dama su haka za su dawwama duk yadda za ka yi musu wa'azi sai ka ka buga musu misali wanda wanda ba su ba ma wani ya gane su sai su kasa fahimta saboda su me ubangiji madaukakin sarki aka ya kaddara ba za su yi imanin ba su zuciyarsu a rufe take duk yadda za a yi ba za su yi imanin ba shine yace walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azab al'alim ko da za ka musu dukkan wata aya ko da kowace aya za ta zo musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba baro baro ai ko kai ma a yanzu zaka ga akwai mutumin da duk yadda za a yi wa'azi shi baya ji duk abin da za a gaya mai ba zai yadda ba abin da yake aikatawa na laifi shi zai ci gaba da aikatawa ba zai bar abin nan na laifi da yake aikatawa ba har sai ya ganci a cikin kabari sannan shi in inda zai dawo watakila wa'azin ya ratsa shi amma shi ɗin ma in ya dawo ƙara kangara zai walau ruddu la'adu limanuhu an saboda haka to wani mutumin shi baya jin wa'azi kwata kwata a gabansa babba zai mutu a gabansa matashi zai mutu a gabansa yaro zai mutu datti da kowa duk za a yi ta mutuwa amma wannan ba zai sa shi ya daina saban Allah ba yana ji kuma ya san an ce wannan laifi kaza daga cikin laifuffuka da nake aikatawa yana jawo fushin Allah subhanahu wata'ala gobe ma sai ya aikata shi masu aikata wannan laifin ga azaba iri kaza da ubangiji ya musu tanadi gobe ma sai ya kuma aikatawa dai ya san wannan saboda shi irin waɗannan mutane su wa'azi ba sa jin sa su sun riga sun raina Allah subhanahu wata'ala to shine sai ubangiji ya ce fa anjaynahu wa ashabas safina sai muka tseratar da shi da kuma mutanen da ke cikin jirgin ruwa mana wannan jirgin ruwan nan wanda annabi nuhu alaihi salam ya kera shi shine yace wana da nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kan ma'ana ka zo ka hau tare da mu ka hau cikin wannan jirgin ruwan wala takum ma'al alkafirin kada ka kasance tare da kafirai a kenan wannan jirgin ruwan nasa shine wanda ake nufi a nan wajen wanda ubangiji ce wa ashabas safina waɗanda suke ciki su ne wanda ubangiji madaukakin sarki ya tseratar da su ba tare da ruwan nan ya shanye su ba ba tare da sun halaka cikin wannan azaba da ruwan nan ya zo da ita ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari ya haɗu in ya ga ya haɗo zai bar duk abin da yake fuskance shi ya dinga roƙon ubangiji alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ya turo shi da shi Allah ya kawo musu shi shar wato azabar da yake dauke da shi kuma ubangiji ya kare su saboda ya san cewa akwai mutanen da su da ruwa aka azabtar da su idan hadari ya ba ruwa ne zai sako ba to ruwan nan zai iya zama azaba mu ma a yanzu za mu iya ganewa za a ga akwai lokacin da ruwa zai zo rayuka da yawa su haraka dukiyoyi da yawa su salwanta to ubangiji madaukakin sarki yakan sa ruwan ya zama rahama ya zama ni'ima idan ya so haka kuma idan ya yi nufin azaba zai iya sanya wannan ruwa ya zama azaba din saboda haka to shine anan wajen ubangiji madaukakin sarki ya sanya ruwa ya zama azaba ne ga waɗannan mutane waɗanda suka kangare sai Allah ya ce waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya ta ta zama aya ce ga talikai malamai suka yi magana biyu wasu suka ce anan waja'alnaha dinnan ana magana ne akan shi wannan jirgin ruwa mana sai ubangiji madaukakin sarki ya sanya shi wannan jirgin ruwa na annabi nuhu alaihi salam ya zama ya ci gaba da wanzuwa a ban kasa har zuwa farkon farkon musulunci dan ya zama izina ne ya zama alama ce daga cikin alamomin da za su kirayi mutane zuwa ga su imani sai mutane suka dinga gani a ce ai wannan shine jirgin ruwa na annabi nuh alaihi salam wanda wanda suka shiga cikinsa su ne wanda ubangiji ya tseratar da su daga wannan ruwa wanda ya zo ya halakar da mutane wanda kuma ba su shiga ba su ne wannan ruwan ya cinye su wasu malaman suka ce a'a ba ana nufin hakikanin wannan jirgin ruwan ba a ana nufin cewa nau'i nau'i na jiragen ruwa sai ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya su suka ci gaba da faruwa aka ci gaba da kera su a ban ƙasa mutane su dinga gani su tuna ƙudira ta ubangiji maɗaukacin sarki su tuna ikonsa su ga cewa wannan shi ne irin wanda Allah su subhanahu wata'ala ya tseratar da wasu mutane a cikinsa kamar yadda yake ko da ba a gaya maka an tseratar da wasu mutanen ba in ka ga jirgin ruwa kaga yadda zai shiga cikin ruwa ya dinga tafiya wannan kadai zai sa kai imani yadda zai shiga cikin teku babu gida gaba ba gida baya ya dinga tafiya wannan sai sa ka gano ubangiji madaukakin sarki shi yake rike mutane kenan shi yake kare su idan da Allah ya so to dukkan su da sai su fada cikin ruwan su halaka kuma hatta kafirai ma sun kasance a cikin irin wannan lokacin suna ambatan Allah subhanahu wata'ala in suka gansu a cikin ruwa amma in suka dawo ban kasa to shine sai su kangare sai su kafirce su gaba da aikata abin da suke aikatawa na kafirci نعم Wa وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ۖ وما على الرسول إلا البلاغ المبين وبنجدي ما أوكتن سركيتي وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقون كتنا النبي إبراهيم ألوكتن ديتي دمتا ننسى كبوتا وألا سبحانه وتعالى واتقوه سننكم كدس أورنسا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan shine mafi alkhairi gare ku inda kun kasance kun sani inna ma ta'buduna min dunillah hakika abinda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala autanan na game da gumaka wa takhluquna ifka kuma sannan kuna kirkirar karerai innal ladhina ta'buduna min dunillah haƙiƙa wanda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala la yamlikuna lakum rizqa ba sa mallakar wani arziki a gare ku mana arzikin ku ba su yake ba tabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wajen ubangiji madaukakin sarki wa'buduhu ku bauta masa washkuru lahu sannan kuma ku gode masa ilaihi turja'un zuwa gare shi ne ake mayar da ku wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum idan kuka karyata to haƙiƙa al'ummatai gabaninku su ma sun karyata wa ma alar rasuli illa albalaghul mubin kuma ba komai ke kan manzo ba face isarwa bayyananniya mana shi idan ya isar ya gama aikinsa a nan wajen ubangiji bayan ya gama ba mu labari na annabi nuh alaihi salam na yadda ya ɗauki lokaci yana kiran mutanensa zuwa ga su imani da allah subhanahu wata'ala amma suka ɗi kamar yadda muka ambata an fada wannan labarin ne don rarraci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da mushrikai suke yi masa na kafircewa da duk abin da suke yi to shine allah subhanahu wata'ala yanzu kuma zai bashi labari na annabi ibrahim alaihi salam zai ba da labarin annabi ibrahim da shi ma yadda ya fuskanci nasa mutanen da shi ma yadda ya kirayi mutane zuwa ga subauta wa allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kar su sanya masa abokin tarayya su kauracewa bautar dukkanin wani wanda ba allah subhanahu wa ta'ala ba shine allah ya ce wa izqala ibrahima izqala liqaumihi ibudullaha wattaquhu yace kuma annabi ibrahim a lokacin da ya ce da mutanansa ku wa Allah subhanahu ta'ala dama wannan shine abin da annabawan Allah suke kira baki daya cewa a wa Allah kar a sanya masa abokin tarayya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai tura mu'azu zuwa ga yam zuwa garin yaman sai yace da shi ya tsika ka je ka samu wasu mutane waɗanda suke alul kitabi ne falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah sai yace abu na farko da zaka fara kiransu zuwa gare shi shine mai. shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan shine abin da annabawan Allah suke kira shine iz qala liqaumihi ubudullah a lokacin da yace da mutanansa ku bautawa Allah annabawan Allah idan suka zo da tauhidi ake farawa idan aka tauhidi ya kankama to shine daga nan sai a shiga wasu abubuwa saboda idan mutum yayi imani ya shiga musulunci to shine abubuwa za su yi mai sauki amma in bai yi imani ba ya ci gaba da tafiya a cikin kafirci duk abin da zai aikata ubangiji ba zai dube shi ba Allah ta'ala ba zai karɓi abin da zai aikata ba to shi yasa mu ma a yanzu duk abin da mu yi ya zama muna kulawa da tauhidi duk abin da za a yi a tabbatar da cewa bautar Allah subhanahu wata'ala ta samu kubuta daga nan sai a tsallaka a tafi duk abin da za a je sannan sai ya ce da su kuma wattaquhu ku ji tsoron sa subhanahu wata'ala ma'ana ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala bauta masa shi kadai kar a sa masa abokin tarayya a ji tsoronsa domin wannan jin tsoronsa su ala wata'ala ne zai sa a tabbata a cikin bautar tasa ka ji tsoron azaba da ubangiji maɗaukacin sarki zai yi ga waɗanda suka kangare masa za ka yi kwaɗayi na ni'ima na rahama da ubangiji maɗaukacin sarki zai bayar ga waɗanda suka yi ɗa'a gare shi waɗanda suka aikata aikin kwarai shi yasa mu ga alƙur'ani baki ɗaya daya keke da kwaɗaitarwa bayani na ni'imomi da kuma tsoratarwa bayani na azabobi musamman irin azabar da za ta samu mutum bayan ya mutu da kuma irin al'ummatan da ubangiji maɗaukacin sarki ya saukan musu da azaba tun sana raye ba dan komai ba sai dan kai ka gani ka karanta ka ji tsoro wannan ya sa ka shiga taitayinka ka tabbata akan tabarkin kwarai to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku ma'ana idan kuka aikata abinda aka umarce ku da ku aikata na ku bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai sannan kuma ku ji tsoronsa wannan shine alkhairi a gare ku a cikin rayuwarku ta duniya da kuma rayuwarku ta lahira domin wannan shine zai jawo sai ku samu waɗannan ni'imomi da ake ba da labari wannan shine zai sa sai ku tsira daga waɗannan azabobi da aka yi tanadi wannan azabobi da aka yi tanadi aka ce waɗanda suka kangara ubangiji maɗaukacin sarki zai musu hukuba da waɗannan to sai Allah ya ce inna ma ta'buduna min dunillahi ausanan. wa takhluquna ifka hakika abinda kuke bauta kuma bayan Allah gumaka ne fa gunkin nan ku ne kuke kirkirarsa sa wa na ifka kuma sannan kuke kirkirar karerai duk abinda za ku faɗa ƙarya ce kuke yi duk wani abu da za ku yi tunani na amfani ko za ku ce zai faru ba zai faru ba wannan gumaka su ne suke bukatuwa zuwa gare ku da gumakan da wanda ba gumaka ba duk wanda zai bauta wa wannan Allah zai ga cewa shi ma bai wadata ba za ka ga cewa shi ma bai wadata ba amma wanda zai bauta wa gunki shi wannan ya fito sai basira da ce wanda zai bautawa abu mai rai ne sai a ce dan dama dama domin mai rai in ya ga abin da zai azabtar da shi zai iya guduwa amma to zai iya hanawa azabtar da shi ko kai ya hana azabtar da kai shi ma sanar rashin basirar sa zai bayyana to ballantana kuma wanda shi abin da zai yake bautawa din yana nan a ajiyar inda ya ajiye shi ba zai iya gusawa daga wannan wajen ba sai in kai ka zo ka ɗauke shi idan wani ya zo zai azabtar da shi ba zai iya kare kansa ba to ta yaya kake tsammanin kai ma kuma idan wani ya zo zai maka azaba zai iya kare ka ai kun ga irin wannan ya kamata a ce mutum ya amfani da basirarsa ya nisanci irin wannan ba sai an zo ana bayyana maka ba ba sai an zo ana gaya maka cewa ba sa amfanarwa ba ba sa cutarwa ba za su yi amfanar da kai ba ba za su iya cutar da kai ba duk wannan sai ya sa duk su gane sunayen da suke rada musu su suke faɗa musu ce to yanzu daga yanzu sunan wannan kaza yanzu ubangiji madaukakin zarki akwai wanda ya sai rada wa Allah suna babu duk sunan Allah subhanahu wataala kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rama yake cewa hanya biyu duk sunan Allah subhanahu wata'ala ko dai ya zama ko dai ya zama Allah subhanahu wata'ala shi ya bada labari yace wannan suna ne daga cikin sunansa a cikin alqur'ani suna ne daga cikin sunayensa cikin alqur'ani ko kuma ya ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa wannan sunan Allah ne kun ga ko ya zama Allah ya fada da kansa cikin Qur'ani ko kuma ya faɗa ta bakin manzansa sallallahu alaihi wa sallam dole sai an samu wannan yanzu ba zai yi kawai ka sha ruwa kai ka ce to yanzu ka gano akwai wani sabon suna da ya bayyana na Allah bane wannan ba zai samu karbuwa ba dole sai ya zama manzon Allah shi ya ba da labari ko kuma Allah shi ya ba da labari kun ga Allah shi yake raɗa wa kansa suna kenan to amma su kuma waɗannan abubuwan da mutane suke kirkira yadda suka kirkire su haka za su rada musu sunaye sunaye ma ba za su iya ba kansu ba su da kansu ashe kenan ba su cancanci abota musu ba kenan abin da ya kamata a ce da su za su iya motsi da su ya kamata su bauta wanda ya yi su ko tunda shine musu wata ni'ima ka kirkire su da bayan babu su amma kuma sai ya zama na cewa kai ka gama kirkira tasu kuma ka koma kana bauta musu to shine sai Allah ta'ala ce innal ladina ta'buduna min dunillah haqiqa waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala la yamlikuna lakum rizqa ai ya kamata a ce dama lokacin da zan bauta maka akwai wani abu da nake fatan samu a wajenka shine Allah ya ce su ba anan wajen arzikin ku ba annin su yace ba su da arzikin komai da za su iya baku idan ubangiji ya sa ya kaddara za arziki ba su isa su hana ba in ubangiji ya kame wannan arziki din ba su isa su sa a baka ba su ba za su iya maka komai ba ba za su iya hanawa ba ba za su iya sawa ba shine ubangiji ya ƙara tunasar da mu ashe wanda za ka yi wa bauta ya kamata a ce zai iya sawa ko ya hana zai iya amfanar da kai ko kuma zai iya cutar da kai aƙalla kenan ya zama zai iya ɗayan waɗannan guda biyu in bai iya su duka ba amma su sai ya zama ba za su iya komai ba to tun da Allah subhanahu wataala ya ce mana arzikin mu ba sa iya mallakarsa da komai sai ce to wa inda Allahi rizqa ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala domin arzikin naku a wajen Allah yake saboda haka to sai ku neme shi a wajen Allah za mu ga an ce fabtahu ku nema inda Allah a wajen Allah arziki wannan wato azancin magana ne aka yi shi a nan wajen wanda yake nuna iyakance ubangiji maɗaukacin sarki da cewa arziki a wajensa yake shi kaɗai babu wajen wani fabtahu inda Allah rizqa la inda ghairihi kenan ma'ana ku nema arziki wajen Allah subhanahu wataala banda wajen wani Allah banda wajen wani Allah domin idan muka duba za mu ga nan an kore arziki daga wajen kowa dukkan wani alitta wani abu wani mutumi ko wani wani daban wanda ba mutum ba kamar yadda ubangiji ya ba mu labari cikin suratu tahrim rabbi ibn li indaka baitan fil janna ya ubangiji ka gina min a wajen ka gida a cikin aljanna saboda haka wannan yana nuna iyakan cewa kamar iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon sa iyaka kai kaɗai ɗin mana banda wani kenan kunga da cewa aka yi na'budu iyaka muna bauta maka kai kaɗai ta yiwu sai a kawo wani a baya amma iyaka kai kaɗai ɗin shi kenan ba wani sannan sai aka kawo bauta din so da haka anan wajen ubangiji maɗaukacin sarki ya ɗayanta kansa da cewa shi kaɗai ne wanda za a nemi arziki a wajensa domin shi kaɗai din ne yake azurtawa banda shi babu wanda yake azurtawa kowane mutumi ba zai iya azurta kansa ba ballantana iya azurta wani shi sa za mu ga cewa mutum za ka iya sa yanzu yana da arziki mai tarin yawa kuma ana nan ana nan sai ya talauci zai yi iyayensa ba daina zuwa kasuwar ya ba kokarin da yake kila inda yana makara wata ran zai iya kin fita ma yanzu da da ya ga talaucin ya fara bayyana gare shi ya ƙara ba da himma kila kullun sai ya je ya fita da wuri amma duk wannan ba zai hana ya talauci ba saboda ubangiji ya kaddara masa wannan to tunda bai hana kansa ba kun ga ba zai iya hana wani ya talauci ba haka shi ma wanda ba shi da komai ubangiji idan ya so ya arziki shi kenan kawai sai ya samu arziki din shi sai a waye gari sai a ga kayi arziki mutane ma za a iya mantawa da cewa da kana himma kana zuwa sana'a kana zuwa kaza kafin kai arzikin wani zai ce ah ya aka yanzu na kwanan nan fiye kuɗi sai a ga kamar da baka neman kuɗin ma gaba ɗaya to in ma baka nema din ubangiji in ya kawo ta hanyar sai kaga ubangiji ya baka saboda haka wannan da Allah yake nuna mana dai shine wanda yake arzurtawa wanda ba shi ba kuma baya iya azurta ko da kansa ne ballantana ya azurta wani to sai Allah ya ce washkuru lahu sannan kuma ku gode masa ku gode masa subhanahu wa ta'ala mana kenan ku ci daga arzikin nan da yake ba ku tunda ya ce ku nemi arziki a wajensa to in kun nema ku ci kuma daga wannan arziki na Allah subhanahu wa ta'ala idan kuka ci kuma sai ku gode masa cikin abin da ya baku na ni'ima kar ku kafirce domin al'ummatai da yawa Allah ya yi musu ni'imomi amma da suka tashi sai suka kafirce sai suka kangare sai Allah subhanahu wata'ala ya baka ni'imar da kai yanzu aka ce ka lissafa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala guda nawa ne akan ka ba za ka iya lissafa su ba za dai kai iya ka ne kila in ka gama faɗa na kusa da kai zai iya tuna maka ya ce maka akwai kaza wata ni'imar ba za ka gano ta ba sai ka rasa ta sai ka je baka da lafiya an ce maka wata jijiya ce ta kaza ta kaza ta kaza a lokacin sai ka fara tunanin to dama akwai irin wannan jijiya a jikin mutum kai baka san da ita ba baka san amfanin da take maka ba baka san cewa ubangiji yayi maka wannan ni'imar ba saboda haka to shine sai mu gode wa Allah subhanahu wataala godiya da bakunan mu sannan kuma mu gode masa da ayyukanmu mana zai zama mun gode masa da baki abin da ya bamu nan ni'ima kuma mu tafiyar da shi wajen neman yardarsa domin so da dama zai zama Allah subhanahu wataala ya baka dukiyar amma kuma kana amfani da ita wajen saba masa wani mutumin Allah zai shi dukiya amma sai ya dinga bayar da wannan dukiyar dan ai sabo dan ai laifi an ce an yi wani mutumi wanda shi kuɗi yake bayarwa a karya azumi kuma shi musulmi ne dan musulmi gaba da baya kuma irin wannan fito na fito yake da Allah subhanahu wata'ala hankali ba zai dauka ba a ce ga wani mutumi zai ce zai bada kuɗi a karya azumi sai kaga kamar ba zai yiwu ba tunda me shi ma kamata yayi wannan azumin ko in dai kai musulmi ne ka san daga cikin abubuwan da mutane ba su ƙara raina shi ba akwai azumi kun san sallah ita mutane sun gama raina ta an raina sallah ko da ba a sani ba amma azumi yana da girma har yanzu ba wanda zai zo ramadan ya kama ko wata rana daga cikin ranakun ramadan ko kuma gaba ɗaya ramadan din ya ce kawai ni yau ba zan yi azumi ba haka kawai wani ya ƙi ba a taɓa jin labari ba amma sallah wani mutum zai zauna ya ce sai lokacin ta ya fita amma ya ce ni yanzu ba zan yi azumin nan ba kawai sai bayan sallah zan rama shi haka kawai irin wannan yana wahala a cikin mutane saboda azumin yana da girma wajen mutane amma aka samu wanda zai ja da ubangiji madaukakin sarki a cikin sha'ani na ibada irin wannan ta azumi to wannan kun ga waye ba shi dukiyar da zai ciyar dan a saba din Allah ne ya ba shi amma ya amfani da ita wajen ja da hukuncin sa subhanahu wa ta'ala wannan shine wa ubangiji bilisanil hal to ana so ka gode masa kai kuma bilisanil hal din ma'ana ayyukan ka dukiyar ya baka sai ka ciyar da ita wajen ginin masallaci wajen karantarwa wajen kaza ka yi wani abu wanda zai zama ko wata hanya sai mutane suke bukatar ta ka je kai musu ko ana cikin yunwa ka je ka ciyar da al'umma da sauransu inda Allah ta'ala dai yace mutane su sanya dukiya to sai Allah yace wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum idan kuka ƙaryata to haƙiƙa wasu al'ummatan kafin ku su ma sun ƙaryata ma'ana kenan waɗannan mutane waɗanda ubangiji ya tura musu annabawa da ya tura musu sai suka karyata annabawan nan da suka karyata Allah subhanahu wata'ala bai kyale su ba azabarsa ta zo musu to kuma ku sani kuma yanzu fa idan ku karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to azabar Allah za ta zo muku su larabawa ko quraishawa su abin da ya ɗebe su a lokacin kawai su suna ganin cewa za a bar addinin iyaye da kakanni za a bar addinin iyaye da kakanni yaya za a yi ga abin da iyaye suka mutu a kai ga abin da kakanninmu suka mutu a kai mu kuma yanzu a ce mun bashi su yahudawa da nasara su kuma suna ganin cewa bai kamata a ce manzon Allah ya zo daga cikin larabawa ba kun ga aka fa sun fi larabawan basira fa su suna ganin ya kamata a ce daga cikin su yake su kuma gashi ya zo daga cikin su suna ganin dan me zai bar abin da iyayensu da kakanninsu suke kai a kamata ya su kama shi ko su yahudawa suna ganin da ya zo daga cikin su to da ba matsala da za su karɓe shi su taimake shi wannan bai kamata ya sa larabawan su ma su taimake shi ba wannan bai kamata ya sa su yi imani din ba su shiga cikin abin da ya zo da shi to saboda haka dai anan wajen ubangiji ya ce to waɗannan mutane su sani idan suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to akwai al'ummatai gabanin su da suka karyata wannan al'ummatai da suka karyata me ya same su azabar Allah subhanahu wataala ta zo ta tarar da su saboda sun saba wa manzon da ubangiji ya turo musu kuma yanzu kuka saba manzon Allah azabar Allah za ta zo ta tarar da ku to sai Allah ya ce wa ma'alar rasuli illal balagul mubin to shi manzo mana shi manzon Allah din nan yanzu da Allah ya turo muku shi fa ba komai ne ke kansa ba ba ce isar muku da sakon Allah subhanahu wata'ala ya kuma isar idan azaba ta zo shi ba abin da zai same shi ku din nan dai ku ne azaba za ta zo mu kuma za a azabtar da ku dan saboda shi saboda kun saba masa saboda kun ƙi karɓar abin da ya zo da shi saboda kun ƙaryata shi saboda haka wannan sai ya sa su yi mai wannan sai ya sa mutanen sai su gyara kenan wannan sai ya sa sai su bar abin da suke kai sai su koma su imani da shi wannan kamar da muka ambata dukkaninsu ana rarrashin manzon Allah ne ana nuna masa cewa abubuwa da yawa sun faru da annabawan Allah subhanahu wataala shi yasa manzon Allah ya ba mu labari yake cewa uridat alayya al-umam an bujiro mun da al'ummatai فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ذا لا يتأمجروا من دا الأمتين فين ذا wani annabin na ganshi da tawaga ta mutane sannan kuma aka bujiro min wani annabin na ganshi tare da shi sai mutum biyu sai wani wani annabin shi kuma ba kowa a tare da shi ma gaba daya duk wannan kun ga ubangiji ya sanar da shi ne dan abin da za a sanar da shi na gaba na cewa duk wannan abubuwan da za su faru shi al'ummarsa sai ta fita kowa annabi nuhu da ya wannan shekaru masu yawa al'ummar manzon Allah za ta fita sa tare da cewa shi ba zai yi irin tsayin kwanan da zai yi ba duk wannan ana rarrashin sa ne dama in ka taba wanda ubangiji yake so to Allah shi zai shiga masa in ka bata masa rai ubangiji shi zai rarrashe shi to sunan sun ja da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji shi yake rarrashin sa to manzo Allah yake sai ga wani wani annabin shi kuma daga shi sai mutum biyu rak duk mutane sun kangare sun ki imani sai wannan mutum biyu wani shi kuma ma babu wanda ma yi imani din gaba ɗaya mutanen sun kangara wurin kansu ya kai sun ki imani baki ɗaya yace kuma sai ga wani annabi ya taho da tawaga mai girma manzon Allah sai ya tsammanin ita ce al'ummar sai aka ce da shi ai wannan annabi Musa ne alaihi salam daga nan kuma sai aka ce da shi ya dubi sashin nan ya dubi wani sashin zai ga tawaga wadda ta fita annabi Musa din alaihi salam sai aka ce da shi wannan ita ce al'ummarsa a cikin su aka baki labarin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba saboda haka duk wannan labarin da aka yi ba ana bayani ne na cewa mutane za su yin imani da manzon Allah ba ko ba ana bayani ne na cewa mutane idan suka yin imani sun yi daidai ba a'a ana gaya masa ne ana kwantar masa da hankali ne sannan su kuma mutane su sani cewa yadda ubangiji ya halakar da waɗancan mutanen wanda suka sun gare wa annabawansu su ma fa ka zai musu baya buƙatar komai daga wajen ku duk abin da za ku aikata kanku kuka yi wa idan muka yi sallah kanmu muka yi wa mu ne za mu samu amfani wajen Allah subhanahu wata'ala idan muka kangara kanmu muka cuta shi yasa waɗancan al'ummatan su ma da suka kangara da Allah ya halakar da su ba abin da ya rage shi ba abin da ya rage ubangiji madaukakin sarki to haka kuma mu ma sai mu sani idan muka kangare ba abin da zai rage ubangiji madaukakin sarki mu din mu ne za mu samu raguwa mu ne zai zama da cewa mun zo mu rasa samun ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi to abin da